Washington DC. Jama'a mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani saroniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a wannan lokaci na zaɓe musamman ma daga cikin gida. nake zara'u muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da bakuwar da ta bada muhimman shawarwari wajen ganin mata sun bada gudunmawa wajen tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin lumana. Sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa jihar Filato wajen wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da bakwar da ta gayyato mana da za ta gabatar da kanta. sunana Hajiya Binta Musa Kabir, ni ce chairperson IMC, Just Not Plateau State, sannan kuma ni advisor ne community for action to a hajiya na san da yake kina ayyuka ma musamman na zaman lafiya ana batun kakan zaɓe sai ki ga akwai 'ya'ya waɗanda wani lokaci su aikin su kenan idan sun samu wannan dama su hargitsa wuri su hargitsa abubuwa kina ganin kamar ta ina ne iyaye za su fara fargar da 'ya'yansu ko kuma a ce an fara ba su tarbiyya wanda 'ya'yan nan za su girma su zama mutane masu riƙon amana riƙe kansu amfani dai ma gaba daya a cikin al'umma mun san cewa dai kowane ɗadi daga cikin gida ya fito gidan da aka haife shi inda eh, baban shi da maman shi suke to kuma a da dai lokacin da muke yara za ki gani mun tafi makaranta mun dawo makoci kadai ba zai bari ka yi laifi ba ko kuwa idan kai laifi ya maka duka ko kuwa ya ja maka kunne iyaye kuma sai dai su yi godiya to yanzu abubuwa sun canza saboda yanayi na cuɗanya da kuma yanda dai rayuwa ta zama da zamani to sai ya zama a takaice wannan muhallin da muke cewa community society ko kuwa a eh, community ita take taimaka ita ce muhalli na biyu a taimakawa tarbiyya sai zama an defacing ɗinta babu ita sai zama daga gida sai makaranta to kin ga gap din yayi yayi faɗi to saboda haka tun da iyaye sun gane su ne first custodian na yara sai sun haifa sannan 'ya'ya su shiga society kuma daga nan su je makaranta so advice ina anan shine i will say it again and again iyaye su yi tsayin daka 'ya'ya dai allah bai in ya ba mu aihuwa to mu riƙe su kuma mu haifi 'ya'ya wanda za mu iya tarbiyyansu saboda me ana cewa da rututu gara guda ɗaya kwakwara idan muka haifi 'ya'yan nan kwaya ɗaya ne biyu ne uku ne in muka gani cewa ga yanda Allah ya kaddara mu ga gane muke za mu iya dakatarwa a haka saboda mu ba mu wa'annan 'ya'yan haƙoƙinsu a ba su abinci. Amma wani zai kawo miki kauli da ba'adi da bayanan cewa ai bai kamata a ce ma a ƙayyade 'ya'yan da za a haifa ba saboda haka ko yaya ne za ka haifi 'ya'ya dai wanda Allah ya baka. A'a, shi da kan shi rayuwa da zamani. Ba zamani ne zo da addini ba, a cikin addini akwai zamananci kuma akwai ci gaba. Kuma shi addini ya yi magana kamar yadda dai zan yi magana akan addini, eh, kamar musulunci addini ne wanda ya yi magana akan abin da bai zo ba ma. To saboda haka shi haihuwa ana son ka haifi 'ya'ya iya wa'anda ka san zaka iya fidda hakinsu iya wa'anda zaka iya kula da su iya wa'anda zaka iya tarbiyyansu idan karfin ka iya zai iya kula da 'ya'ya biyu uku ka haifi biyu ukun nan ba wai don ka daina haihuwa kwata-kwata ba a'a zaka ba kanka wani dama in Allah ya yarda nan gaba sai ka kara amma ka zauna kana zuba 'ya'ya goma sha ɗaya wannan ba wanda yake zuwa makaranta babu wanda yake da sutura na kirki a cikin shi babu wanda kake da lokacin lokacin da zaka mishi tarbiya dan ma yana neman ya san iyayen su yi mishi magana su dora shi bai samu ba to kin gani irin wannan ina amfanin wannan yawa to saboda haka shi da iyali ma a cikin wannan magana da nake gaskiya yana da ginshiki ne mai karfi na farko kenan na biyu sai ka samu iya wanda ka iya sannan ka iya basu duka bukatu na biyu daga cikin shine iyaye Allah ya yi kowa fingers mu ya tsumu ba ɗaya bane iya wani zai iya cin gwaza da mai shi ne lunch din shi wani zai ci eh, eh, eh, coleslaw tare da jollof rice da kaza amma menene kowane da yana zama yana wanzuwa da iya abin da iyayen suka bashi kuma tarbiya in ka dora da kan tarbiya kar yayi kwaɗayi kar yayi yawo kar wani to iya abin da ka bashi shi ya sani kuma yaron zai zama a zuciyar shi akwai wannan wanzuwan matukan ba yunwa da zai so iyayen shi matukan yaro baya yawo da tsimma zai so iyayen shi matukan na bayi da lafiya an ɗauke shi an kai shi public care, care, center ko ko an kai shi plateau hospital ko jude ko wani private clinic ya ga iyayen na ɗawaine da shi har sai da ya samu lafiya an ka shi dan lemu dan ayaba ko ba gene to yaron nan idan ya ci ya san iyayen sun damu da shi to a hakan ka ɗauki ɗan ka kai shi makaranta in ya kai tin shekara sha ɗaya sha biyu sha uku nemi ɗan sana'a in ya da daga makaranta ya shiga yana yi yana yi kana leƙa wurin. Wato yana da muhimmanci kenan a fara koya masa sana'a tun yana ƙarami. Yana da amfani saboda me in kin duba yadda kasan ya zama. Shin idan yaro bai taso da sana'a ba sai ya kai 18 19 zai zama apprentice? Ba zai yiwu ba. Idan kina son yaro ya iya kwamfuta kai shi tun yana da 10 years. yana yi ya ana koya mishi moving mouse ana nuna mishi eh, coral draw ana nuna mishi yana yana by the time da kai teen already ma instructor ya fara sa shi aiki kin gani ya wuce ba zai zo ya da kananan yara shi babba shi apprentice ba aikin kafinta in kika kai yaro a 10 11 ana sa shi ya dauko fly eh, guduma ya dauko kusa ya je siyo wannan siyo wannan kafin yaron na ya kai tin an fara tura shi je aiki a wani wuri kuma daga nan za a kira shi a gida a bashi zai samu personal income din shi kuma it yana sa yaro ya zama responsible don me ya rike kansa ga zuwa makaranta ga soyayya na iyaye ga sana'a iyayen ne suka sa shi to shi ya riga ya sani kawai a rayuwa iyayen sun riga sun equipment din shi sun tattara mishi guziri na rayuwa wanda yana tasowa yana zuwa makaranta yana dan sana tailoring ne ulaja works ne because wannan policy da aka shiga da shi a education din has come to stay kuma population din mu is erupting tun da population na girma how many Tunda da kika taso for a decade yanzu bayan eh, eh, eh, Obasanjo da ya bude EFCC a Nigeria? Akwai wani firm? Akwai agency? Akwai sabon factory in ban da su dangote da suke majin nasu kin ji akwai wani ko akwai akwai wani research institute da aka establishing by the state of federal government babu to it means kenan opportunities na white collar job a naru. To if the are ba su da faɗi. Ba su da faɗi. So nawa yanzu kika ɗauki newspaper kika ga advertisement na job eh, vacancy to saboda haka yaron za su taso da wani irin kaimi da tsayuwa na kansu da wani irin kishi na dogaro da kai to in suka taso maimakon su lalace duk ɗan da ya san yana harin zai zama wani nan gaba to wallahi lalacewa baya bin hanya because he has no business wannan hanya to ɗan da ya zama ya losing hope kuma ba a sa shi a wani irin tafarki turba na kula da shi na a miƙar da shi a nuna mishi hanyar da zai bi ba dole zai taso kamar wani jirgi da ya bata akan ruwa dukanmu nan da ni da ke in ba don iyayenmu mu muna mata sun ce mana da right ɗinki da ɗan namiji daidai ne ba da ke da ni <laughs> To ce dama ma batun gaskiya ne batun da ake yi kenan sai ki ga iyaye musamman su ce a su mata ba za su yi karatu ba sai maza ko da wai me hujjan ma da suke badawa ne tunda ni ina da ƴan uwa waɗanda za ki ga mutum ne malamin makaranta ne amma ƴaƴan shi ƴan mata guda shida ba wanda ya sa a makaranta me wani hujja wai ake badawa ne. To kin san akwai wani jahilci ni musulma ce kuma yawancin wannan abin da kika koka zan yi magana akan region inda na fi fahimta ni yar arewa ce to wannan na kasun an fi samun shi a arewa a arewa ma kuma an fara samun gyara sosai saboda mai duk wanda ya ilimi ya auri mata mai ilimi babu ma wani magana akan cewa wani dan shi zai yi makaranta wani ba zai ba to ga waɗanda ba su samu wannan wayewan ba sai suna ganin kamar ɗa namiji idan ka bashi ilimi za ka iya dogaro da shi zai iya taimakawa ba su san cewa daman ɗaya ba ne kuma taimakon ɗaya ne abin da taimakon da ya mace za ta iya wa al'umma da uba da iyaye da kananta idan aka ba wa ɗa namiji aka ba wa ya mace za su iya hmm. to saboda a ce na ya mace ma ya fi na ɗa namiji ma eh za a iya faɗa haka saboda wannan notion din na ana kokarin a tsabbaka a ɗaga al'amura na mata amma ke ma kin sani cewa akwai abubuwan da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba yanzu kamar irin ayyuka laborers work na aikin karfi su tonan manya manya ditches ramuka dinnan aikin karfi kin gani yanzu kin taba ganin mace a refinery a drilling aikin maza ne yanzu za ki gani ana ta construction saboda ga damuna ana, ana ta bude drainages ba za ki ga mace da diga ba to saboda ka mace tana da martaba a iya aikin da za ta yi akwai gata a ciki addini ya bata wannan gatan matsayinta a mace matsayinta a gidan miji a cikin family ma ya bata wannan gatan dama ita mace wata irin abu ne kamar madubi wanda sai ka bari ta kalli kanta to za ta zo ta yi wannan abun wanda ba sai ta yi gumi mummuna ba kuma za a ci ribansa yanzu kin gani aka zo maganan academics to babu limit wajen ilimi ke ilimi babu limit a wurin mace amma a yanayin wayin su sassa na rayuwa kamar da ku duk lalacewa ba su ka ga mace tana da ku ba saboda kashinta ba irin na namiji ba bane saboda haka wannan notion in stand to be corrected what a man can do a woman can do even better yana da limit amma to amma ni na ɗauki wannan kin kai ya mace makarantar boko ko ko a bata ilimi a matsayin jahilci jahilci ne ba addini ba ne musamman ma addinin musulunci saboda me idan muka ce ma za mu kawo su a addinin musulunci kar ku ce na mai da forum din wurin wa'azi to yawwa akwai inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisai ya ce al'ilmin faridatun ala kulli muslim wal muslimat ya ce ilimi is mandatory dole ne kuma dole ne eh, mandatory ne akan mace da namiji kaga bai wari ba sannan ya ce kuma ki duba duk wanda zai ilimi sai ya wahala sai ya tafi da nisa ya ce talabal ilmin walau fi sin ka tafi neman ilimi ko da can har china za ka tafi again a wani hadis again ya sake cewa la faqara illa ba'dal ilm babu talauci kamar talauci na rashin ilimi to shin ya za a ɗauki wannan jahilcin a dora addini ta ina kuma na tabbata addinin kristancin da kan suna encouraging cewa a bawa mata equal right a ilimi saboda me ya zama al'umman ta zama mai karfi ta zama mai murya ta zama tana da representation a gida idan uwa na da ilimi zaki ga yanayin 'ya'yanta daban yake 'ya'yan da su take da ilimi za ki ga tarbiyyansu daban yake sannan kuma 'ya'yan da suke da uwa mai ilimi za ki ga temptation da irin fadawa cikin tsautsayi na rayuwa za ki ga tasu daban yake musamman ma an ta bude kawance tsakaninta da 'ya'yan nasu ka mata kara ta ba su shawara to saboda haka wannan notion din kuma shi wannan dangin nakin ko wani dan uwa da yake da wannan halin gaskiya idan lokaci bai kure ba ya ceto 'ya'ya matan nan ya ba su daman su ilimi idan ko ya kure to ya cuce su. Karata zan sarauniyar mata, karata zan idaniyar kowa.

Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin mu wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a Kaduna. Isra'ila barkan da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. An muna tare da hajiya Halima Muhammad Muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka? Sauraro asalamu alaikum mu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Nan miya ce mu ta ƙasa Najeriya amma ta gefen kudancin Najeriya. To ja je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi siya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi in ji yarba suke kiranta sai a nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh akwai eh, dubi mai haske akwai kuma mai duto ka kaura eh, cewa mai duhun na kade ka dauki mai hasken shin an ga mata farko an ce miyan nan farace eh farace to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne mm. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana buƙatan um, stockfish shekifin na farin na mm. uwar gida na buƙatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu na mm. ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin tarugu yalo a tarugu mm. mai ruwan dorawa uwar gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yau ba to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta ɗora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara ɗan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma ta tafarnuwa ta saka sai ta hautsina shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsina tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin nama wato ya salala naman ya dan fara tilara kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka ya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam haka to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka wuka sai ta dan barbada alamun saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire namu kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai duk yana da bawo kuma ana cin bawo amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushe busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh, wato stockfish eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwargida gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗeba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ka bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai buƙatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin da wanda yake jikin kifin ya wadatar to sai uwar gida ta dauki ta to amma ya ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an yi nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to ki ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ne dan samu wani kala to shi ainihin tuwon wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga wa albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma loma eh. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ya eh, ta tafi ta rika har zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri oh. to kar ta damu in bai yi ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi ya wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup ne da faran miya ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida kana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma mm. ko na albasa ne lawan shi ta dan dan watsa ne a ce dai ba ne kawai bayan ta zuba a kwana eh ba zalla haka kawai eh, zai yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ka mm. ba shi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka dan kanana kuma kullun ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne kaɗan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da ne ake cin sa eh to shi wannan miya wai za ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agu mm. dama kin ce <laughs> miyan na kudulanci ne kare ko kuma na agu to amma Eh, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za wani za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci mm. to ka samu dan kudanci wato da dawa ma yi irin nasu irin nasu shi nyamur yana da nashi yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a jikin shi suke saka Dan kankani haka za ki ga sun dan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko dan ganye haka sai su kulla takardan to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za da kai girki irin na kudu to ka nemi eh, komai na kudu komai na kudu yawa an arewa wani shi ma kai na arewa haka idan za ka yi na na ba adami eh. shi ma komai ka nemi na ba adami da an sake wani abu za ka gaba daya miya ta turkice dan idan kika je gida eh, bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo shiga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. fari da baki madalla ga kiran farko nan daga jihar Sokoto. Eh, assalamu alaikum. Alaikum assalam barka da warhaka. Barka ka dai malama. To kuna tare da Bello Garba Dinawa mai bulawus kala-kala a daga nan Dinawa Sokoto. To malam Garba muna jin ka. Eh, to duk da yake dai gaskiya na guda amma ina ji ana magana abin da ya shahi kama abinci ana fatiyan ko doya da sauransu dai abin <laughs> da ya bani wato maudu'in da muka tattauna a kai um, an yi magana ne akan um, yadda mata za su dinga mai da hankali ga da girke-girke. Uh, Kwai mana afuwan. Hello? ok eh, kai mana afuwan um, an dan samu matsala amma mun warware um, mun tattauna ne akan irin tasirin da mata suke yi wajen ganin cewa an tabbatar da kwanciyar hankali a lokaci irin haka kamar um, wato lokacin siyasa Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Malam Ibrahim muna jin ka. to abin da nake so in faɗa game da ainihin iyayenmu su mata abin da ya kamata su rika waye mana da kai da sauran mu da mu ainihin ita wannan siyasa bai zuwa ce ta wuce wanda ya ci zaben nan idan suka kuskura suka ra'ayin shi a kai su je su tasa wata husuma to iya su kawai za ta amfana su kuma kawai sai su halaka kansu da dukiyoyinsu da kuma lafiyarsu abin da nake ba su shawara su mu don Allah su rika jama mu. ainihin kunne da mu kanmu kuma da yannan mu abin da nake kira ga um, iyayenmu mu mata kenan to mun gode malam ibrahim tumar saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Patrick da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. kyauce da ɗimbin alkhairi kin karɓa. Da fari da baki a yi rarriban wanda gani daddawani hannu da kwarai bincikari. Da fari da baki